a yanzu da muke magana mun shiga daren laraba wato yammacin talata daren laraba wanda ya daidai da daren sha shida ga watan almuharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da talatin ga watan shida shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasi mai lambar kaset na hamsin da ɗaya insha Allah a cikin jerin giyar darussa na karatun wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wallafa al-shaykh al-allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani Allah ubangiji ya jika shi rahma idan jama'a masu bibiyan mu a wannan darasi na kusa da na nesa ba su manta ba mun shiga fadlus sujudi inda malam zai fara mana bayani game da falalar sujjada a nan ne inda lokaci ya kure mana da haka za mu sake ɗauko daga kan wannan fasli insha Allah malam ya ce fadlus sujudi falalar sujuda wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق قال أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها قال بلى قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ba manta ba malam bai bushe ba yana tattauna mana game da gabar sujuda a sallah wato gaba ta uku daga cikin gabobin sallah guda hudu kun tuna mun yi bayani akan cewa sallah gabobi hudu ne gare ta ko gabas tsayuwa a inda ake kabbaran harama du'a istiftahi karatun fatiha sura sannan a tafi gaban sallah ta biyu shine ruku'u ruku'u kuma abin da ake yi a ciki bayan sifar yadda ake daidaituwa a ruku'u shine girmama Allah ta hanyar ambato mabambanta da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar a wannan gaban daga bisani sai mutum ya yunkura ya miƙe daga ainihin wato wannan gaban sallah ta biyu shine daga ruku'a sai ya miƙe ya tsaki tsayuwa a nan kuma ba abin da za a yi sai girmama Allah ambatansa da sauran addu'o'i sannan sai a taho wannan gaba na uku da muke bayani shine gabar sujuda to tun daga sifar tafiya sujuda har yadda ake yin sujada gabobin da ake sujuda a kansu yaya ake miƙar da gadon baya cinyoyi yaya ake kafe kafafun ainihin yatsun kafafu da dukkan abin da malam yi mana bayani shine sai kawo ga kuma abubuwan da ake karantawa a sujuda na addu'o'i da girmama Allah da ambatan Allah da makamancinsu Rumala ya gama tattauna wannan shine kafin a kare gabas sujuda shine yake sai ya gaya mana falalar da wannan ibada ta sujuda ke da ita jama'a mun gane wannan da ko yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana cewa ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawm al-qiyamah babu wani mutum daya da zai yi ragowa a cikin al'ummata a ranar tashin alkiyama face ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce na gane shi wato muddin kai kana cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi zai yi identify ɗinka kuma amfanin wannan gane kada annabi zai yi shine ka shiga cikin ceton manzan Allah jama'a an gane wannan da kyau ko ah, al'umma da ake danganawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce nau'i biyu ne akwai al'umma gamammiya wanda ake cewa ummatud da'awa daga sadda aka aiko Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi wanda Allah ya aiko shi ya zo ya isar da sako zuwa ga mutane wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira to wannan a waɗanda suka rayu daga wannan zamanin har zuwa sadda za a yi tashin alkiyama mutanensu da aljanunsu kafinsu al'umman manzan Allah ne jama'a an fahimci wannan da ko sabanin irin annabawan da suka gabata wanda su ana aika su ne zuwa ga ƙabilu ko yanki annabawan da suka gabata wani annabin za a aika shi zuwa mutanen gari kaza ne da haka garin da ba wannan ba babu ruwan shi da shi shine Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha da haka a lokaci guda kana iya samun annabi sama da ɗaya suna rayuwa a duniya kowa da ainihin wato inda yake isar da sako an fahimta ko sai yasa aka samu irin haka a zamanin annabi ibrahim a zamanin shi aka aiko annabi lut kun tana san da mala'iku suka zo mashi a matsayin baki suka zo da suran mutane daga ƙarshe suka ce mashi ai Allah ya aiko su ne zuwa ga mutanen annabi Lut cewa su je su hallaka su kaga kenan a zamanin yana raye annabi Lut shi ma yana sai yana isar da sakon shi da haka annabawan da suka gabata kowane annabi da waɗanda aka aike shi zuwa gare su amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah ya aiko shi sai ya aika shi zuwa ga duniya baki daya shine daga cikin abubuwan da shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an ba shi abubuwa guda biyar wanda ba a baiwa annabawan da suka gabata ba daga ciki ya ce ah, wa kullu nabiyyin yub'athu ila ummatihi kowane annabi ba akwai al'umman da aka aike shi zuwa gare su amma shi da risalar ta zo kan shi fa bu'istu ila an-nasi kafa sai aka turo zuwa ga mutane baki ɗaya. da haka waɗannan al'umma da yawan nan nasu kaji muka ce tun zamanin shi manzan Allah sallallahu alaihi wanda a yanzu da muke magana kaji ana lissafin sama da shekara dubu da ɗari hudu hijiran shi ma kenan fa kawai ba lokacin da aka aiko shi da annabu, a matsayin annabu ba to duk wani wanda ya rayu a duniya daga wannan lokacin zuwa yau kuma zuwa gobe kuma zuwa tashin duniya to baki ɗayansa al'umman manzan Allah ne so wannan su ake cewa ummatu da'awa al'umman da Allah ya turo annabi a cikin su ya musu da'awa zuwa ga addini an fahimci wannan to a cikin waɗannan yawan al'umma duk wanda ya amsa kiran shi wannan farin jakada ya amsa abinda Allah ya ce zo ya kira mutane zuwa gari da zuwa bautan Allah shi shi kadai to ya shiga kuma al'umma ta musamman na manzan Allah wanda ake cewa ummatul ijaba wato waɗanda suka amsa kiran manzan Allah kamar yadda ga misalin shi can a cikin alkur'ani Allah ya bamu labarin wasu tarin aljani a lokacin da suka ji karatun alkur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa mutanen su ajibu ila da'i Allah wa aminu ku amsa kiran mai kira zuwa ga Allah wa kenan annabi Muhammad to waɗanda suka amsa wannan kiran to sun ƙara shiga cikin wasu al'umma ta musamman bayan wannan al'umma gama gari sune ne waɗanda suka amsa kiran manzon Allah wanda duk mu dinnan insha Allah muna cikin su domin mun amsa kiran shi mun yi imani da shi mun gaskata shi shi yasa duk abin da ya zo mana da shi a matsayin sako daga Allah da shi muke bautawa Allah to waɗannan da ake magana a cikin wannan hadisin waɗannan al'umma ne a ciki shin ummatul da'awa ne ko ummatul ijaba kun gane tambaya ku dubi hadisi manzo Allah ya ce ma min ummati babu wani mutum min ahadin babu wani mutum ɗaya da zai yi raguwa cikin al'ummata illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyama ba ce sai na gane shi a ranar tashin alkiyama to shine nake cewa waɗannan al'umma ne a nan ummatu da'awa ne ko ummatul ijaba ummatul ijaba saboda za mu zo mu ji ƙarshen hadisin daga cikin abin da zai tabbatar da haka alamar da annabi zai gani har ya gane su to ba kowa yake yi ba sai waɗanda suka amsa kiran manzan Allah saboda gurabun sujuda ne da alwala to wanda bai amsa manzan Allah ba dama ba ma ya alwalan baya sujuda an gane wannan da kyau ko barakallahu fikum qalu to yanzu ku ji yadda muka ambata yawan waɗannan al'umman da suka yi imani da manzan Allah tun daga zamanin shi har zuwa tashin duniya manzan Allah ya ce ba wanda ba zai gane ba a cikin su amma kaga manzo Allah yanzu muke cewa yi wafati tun sama da shekara dubu da ɗari hudu da suka gabata to ya za a yi annabi ya gane waɗanda suka zo bayan shi ai wannan abin tambaya ne ko shi sa sahabbai da suka ji wannan maganar sai suka ce wa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah yo ta yaya zaka gane waɗannan al'umman naka fi kasratil khala'iq cikin yawan jama'an da za a tayar a ranar tashin alkiyama domin lokaci guda Allah zai tayar da al'umman da ya halitta kaf tun zamanin annabi adam har zuwa tashin duniya da haka za a tara su a sa'idin wa'idi a dandali guda wanda din nisan mutum duk kusancin shi muryan ne magana to babu wanda yake fin wani jishi an gano wannan da ke ko a dandalin alkiyama ba cewa wani na can karshe baya ji sosai yadda na karshe ke ji haka na farko ke jin muryar mai magana a ranar tashi alkiyama to a cikin wannan jama'a ne kuma manzo Allah ya ce shi zai gane al'ummar shi kaga abin da yawa shine sahabbai suka ce a cikin wannan tarin jama'a ya ma'aikin Allah ya za a yi ka gane al'umman ka qala sai annabi ya musu kwatance ta yadda za su fahimci karatun zassauki manzon Allah ya ce a ra'aita yoshin kai ba ka ganin lau da halta siyaratan a nan ne ba kuma ta bane mana bayani a darasin da ya gabata cewa asali in ka koma wannan hadisin a cikin musna na imamu ahmad domin imamu ahmad ya fitar da shi da wannan lafazin da ka ji a cikin musnad ɗinsa yamma an gane wannan da ke ko al'imamu tirmidhi shi ma ya fitar da ɓangaren hadisin musamman gaban ƙarshe cewa fa inna ummati yawma idhin a gurrun muhaddalu, to amma a cikin musnad na imamu ahmad ɗin da ya zo kan wannan kalman sai ya zo da kalman subratun ina fata an gane subra ra'ayi wa saurin din rafa ma'anan subra shine kaman ka ce nahiya kamar a ce gefen nan haka ko gefen nan haka ya zo karara a cikin musnad na imamu ahmad da aka malu nasu dina Albani farkon littafin nan na sifatu sala da aka buga to da wannan kalman ya zo na subra domin abin da ya gani kenan ya rubutu to ana nan sai wani tattaunawa ya kama da shi da wani babban malami a ƙasar Saudiya shine malam Bakar ah, Abu zai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi da suka kama an yi wato tattaunawa shine sai ya mishi ishara akan cewa kalman nan duk da cewa a haka yake a cikin musnad na imamu Ahmad amma kuskure Malam dina Albani ya ce lokacin ya fara jin wannan gyaran sai ya koma shi ma ya bincika ile ko da ya je bincike tsananta bincike ya ƙara faɗaɗa wato binciken shi sai ya gano cewa eh, lallai kalman duk da a haka ya zo a cikin musnad na imamu Ahmad amma kuskure ne kalmar da take daidai ita ce wannan da ka gani siyaratan jama'a an gane wannan da kyau ko da haka a ra'aita lau da halta siyaratan asalin ma'anan siyara kamar yadda ya fassara za ku gani a ƙasa shine a samu kamar ka ce garke wuri da aka killace amma aka yi a kewayen da duwatsu da kuma rassa na bishiyoyi ba shi ne an killace sai a ce garke ba to shi ne ma'anan siyaratan an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka tunanin idan ka shiga wani garke na dawakai fiha khailun duhumun buhumun wanda a cikin wannan garken a cikin wannan taron akwai jajayen dawakai ko kuma baƙaƙe wanda launin su iri ɗaya ga sunan duk sun yi duhu wa fiha farasun amma a cikin su akwai wani doki kwaya guda a agharru muhajjalu shi ma launin shi iri ɗaya ne da nasu amma fuskan shi fari ne kafafun shi da hannayen shi su ma duk farare ne shine kamar yadda na ce irin wannan dokin ba wacce ke cewa a danda fari biyar ko ma'ana fari a fuska ko a kan shi da kuma kafafun shi guda hudu to idan ka shiga cikin irin wannan garkin dawakan za ka iya bambance naka daga wannan sauran kuma za ka iya bambance su ba za ka bambance don duk inda kawai ga da ka hango wani launin fari to shine kawai wannan to da haka manzo Allah ya musu kwatancen yadda zai gane al'umman shi jama'a an gane wannan da kyau ko وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها شن بذاك جانا ناك دقوان شبا قال سوى الناس هاجي لا نبيك ومغانا سيتي بلا زنغاني من يا مأيكين الله قال دقنا نسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي تو يد أبو زي كتن شعران تاشن القيامة شيني فإن أمتي للي سواء الأمة يومئذ غر من السجود a wannan ranan fuskansu zai rinka yin haske saboda sujjadan da suke yi kaga wanda yake nuna shi al'umman da suka amsa kiran manzo Allah yake magana da haka duk wanda ya amsa wa manzan Allah ya bi shi akan yin sallah da annabi ya karantar to in Allah ya kai mu ranar tashi alkiyama fuskar shi haske zai rinka yi a cikin taron waɗanda fusakunsu duk duhu zai yi jama'a gane wannan da kyau ko sannan muhajjaluna sai kuma su rinka yin haske da walƙiya a wuraren gaɓoɓin hannayensu da ƙafafu minal wudu'i na alwala da suke yi a wannan gaɓoɓin an fahimta kaga kenan fuska zai haske sakamakon sujuda hannaye da ƙafafu su kuma su haske sakamakon wankewa da ake yi da alwala kaga wannan yake nuna falalan sujada da kuma falalan alwala shi yasa kaji aka karantar da sujjadan irin yadda za ka yi domin kakkai mamaki idan baka yi sujjadan irin wanda aka karantar ba to kai naka ba zai haske ba saboda abu ne mai sauki kamar kai ne yanzu za ka sa wayanka a caji sai ka sa cajar bai shiga da kyau ba duk a wannan da wannan wayan zai yi da wannan cajar zai tazu ba zai tazu ba to shine kai ma kana sujjada kullum in ka zo sallah amma ba irin wanda annabi ya karanta kake yi ba da haka ba za a sa sunanka a cikin masu sujjada ba sai ka yi irin ta manzan Allah ka ji muhimmancin da yasa ake matsawa cewa a yi irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi kamar yadda muka ji al Ahmad ya fitar da shi hadisi ne kuma tabbatacce daga sahabi Abdullahi dan Busr Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda haka al-Imam Tirmidhi ya fitar da gaban hadisin na ƙarshe. to bari mu ji karishen wato karatun sai ya ce waya Kulu. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salama ya ci gaba da cewa idza arada Allah rahmata man arada min ahli idan Allah ya nufi yayi jin kai ga waɗanda ya so yi wa jin kai daga cikin mazuwa wuta kaga kenan wannan hadisi ashe yana mana ishara akan ko da waɗanda suka musulunta suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sun aikata wasu zunubai da laifuka wanda Allah cikin ganin damansa bai yafe musu ba to irin waɗannan mutanen su ma za su shiga wuta Allah ka tsare amma duk da haka kamar da zamu ji yanzu ko da sun shiga wutar waɗannan gaɓoɓin da annabi yake za su rinka haske ba za su fasa yin haske ko a cikin wutar ba Allahu akbar shine kamar yadda zamu zo mu ga imam an-Nawawi yace wannan dalili ne da yake nuna gabobin sujjada da alwala to su wuta baya iya kona su ta Allah ka tsare mu daga shiga wuta wato a ce gashi falala ya bayyana tattare da mutum amma saboda zunubi falalan nan ba su isar su ainihin tsiratar da shi daga wuta ba sai dai da ya shiga wutar kaga wannan ai yayi asara kamata ya ce gaba ɗaya sai dai ka ji labarin wuta da Allah ya ce wa innin minkum illa dua, kawai zama wurud inda Allah ya yi alkawarin sai an yi shi kawai zaka wuce ta kan wutar amma shiga wuta to bai dace da dan adam ba Allah ka tsare to bari ku ji hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya nufi yayi rahama ga wasu da zai yi wa rahama a cikin wuta to kaga suwa za a yi wa rahama sune waɗanda suka mutu da raguwan ayyukan alkhairi amma kuma zunubansu sun kai su zuwa wuta to me zai faru amara Allahu mala'ika an yi min man kana ya'budu Allahu akbar sai Allah ya umarci mala'iku ya ce ku shiga wuta ku fitar da duk wanda yake bauta wa Allah a cikin waɗannan mazuwa wutar kaga wannan hadisi kuma yana yin raddi ga ainihin wato khawarij khawarij su suna cewa murtakibil kabira ya khuludu finna duk wanda yake babban zunubi wanda har zunubin ta kai shi wuta to in ya shiga wuta ba zai fita ba har abada kuma ka ji yanzu manzo Allah yana cewa Allah zai sai a fitar da wasu daga wuta kaga shi wancan akidar nasu ba ta ce akida ne tare da suna hujja da ayoyi ne wanda ba su dubi menene fassarar ayoyin daga manzon Allah ba kamar ayoyin da Allah madaukakin sarki yake cewa ah, wa man ya'fi Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha wanda ya saba wa Allah da manzansa da wannan zai shiga wuta har abada eh wanda ya saba wa Allah da manzansa da ya kafirce kenan gaba daya amma wanda ya shiga da raguwan ayyuka na ibada da raguwan imani amma ba su kai nauyin da za su tseratar da shi daga wuta ba in ya shiga wuta Allah ya gama mushi azaba gwargwadon abin da ya so to daga baya kuma sai ya fitar da shi ya gafarta mishi da rahaman shi domin wannan duk daga cikin falala da rahaman Allah yi za mu zo mu ji yanzu din nan malam har zai kaito mana asalin hadisin kuma za mu karanta mana insha Allah Allah sai ya umarci mala'iku ya ce ku shiga duk wanda kuka gano a cikin wuta ya kasance ya bauta wa Allah a duniya ku fito da shi to kaga daga nan sai kai tambaya ta yaya za a gane wanda ya bauta wa Allah cikin wuta shine duk wanda aka ga rabuwan gabobin jikin shi na haske an gane wannan mai ibada ne fa yukhrijunahum sai su fitar da su wa ya'rifunahum to kun gani ko ta yadda za su gane su shine bi asari sujudi da ainihin wato gurabin sujjada domin wannan gurbin haske zai rinka yi wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula athara sujudi domin Allah ya haramta wa wuta kada ta kuskura ta kona duk inda aka taɓa yin sujada wa Allah da shi kun ji fa duk inda aka yi wa Allah sujada da wata gaba daga cikin gabobin jikin mutum to Allah ya haramta wa wuta cin wannan gaba jama'a an fahimta da haka mala'iku ta haka za su gane shi al imamu nawawi a karkashin wannan gabar domin asalin shi kuma wannan hadisin da lafazin shi cikakke ya zo a cikin sahih na al-imamu muslim da haka imamun nawai da ya zo cikin al ya yi wa wannan hadisin shirgi mai kyau hadisin kuma yana da ban kayi jama'a domin gaban hadisin daidai nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa yi idan Allah maɗaukacin sarki ya gama hisabi yan aljanna mun tafi aljanna insha Allah yan wuta an yi wuta da su da masu zunubi da masu sako da kafirai gangariya to daga bisani sai Allah maɗaukakin sarki ya nufaci gafarta wa wasu waɗanda zunubi ne ya kai su wuta da aka kai tsaye sai Allah ya fara kiran mala'iku ya ce ku mala'iku ku shiga wuta ku fitar da duk wanda ya bauta wa Allah mala'iku su ce ta yaya za mu gane su sai a ce duk wanda kuka ga gurbin su da shi bai kone ba ku fitar da shi manzo Allah ya ce idan mala'iku suka shiga suka fara fitowa da wasu jama'a za su fito da jummal ghafirun wasu tarin jama'a wanda Allah kaɗai ya san yawan su wanda zunubi biyu ya kai su wuta duk sai a kwaso su wani ya soye wani ya ƙone wani ya yi kaza an gane wannan da kyau ko sai a fitar da su ga baki ɗaya sai Allah ke to an muku afuwa na sauran abin da ya raguwa kike na sai shiga aljanna mala'iku su gama lalabawa kaf sai zai cewa Allah ya Allah babu wanda ya rage daga cikin waɗanda ainihin wato ka umarce mu fitar da su da yake a wuta sai Allah ya ce akwai saura da aka sai Allah ya taro annabawa ya ce ku annabawa kuma ku shiga ku fito da duk wanda ya bauta wa Allah su ma annabawan suka shiga sai su gano wasu adadi su ma masu tarin yawa wanda ba su gaza waɗanda mala'iku suka fito da su ba kai Allah rahimun ne idan suka gama kaf sai Allah ya ce yaya labari sai ce ai ba wanda ya rage daga cikin wanda ya kamata a fitar da ba fitar da shi ba sai Allah ke har yanzu da saura sai Allah ya kira fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai a ce shi ma ya shiga ya fito da duk wanda yake da ainihin wato ragowar aikin lada ya fito da shi a cikin wuta kafin sannan aka ce har bayin Allah na gari salihan bayi su ma za su ceto sai sun shiga to sai a zo kan fiyayyen halitta annabi Muhammad manzo Allah ya ce shi ma sai ya shiga ya fito da mutane adadi masu ɗimbin yawa ya ƙara shiga ya laliba ya ƙara fitowa da su Allah ya ce ka ƙara shiga an kaga wasu ma ka fito da su kusan manzo Allah dan gata ne sai manzan Allah ya ce ya Allah sun kare karkaf babu wanda ya ragowa shine sai Allah madaukakin sarki ya shela yace ce mala'iku sun yi teku annabawa sun yi ceto bayan Allah salihai su ma sun yi ceto fiye yan halitta na Muhammad ya yi ceto saura ceton rabbul na. daga nan sai Allah da kanshi ya ce shi kuma yanzu ya yi alkawarin duk wanda ya mutu bai taɓa yin shirka ba ko da da aiki ko miskala zarra na ya shi matsalan da kawai za a samu a lokacin shine a samu mutum ya taɓa yin shirka in dai babu shirka Allah zai ce to na ya ce mushi to daga nan sai a ceto na ƙarshe wanda za mu zo mu ji a cikin hadisi yau insha Allah jama an gane wannan da ke ko to shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya haramta wa duk wani gaba da yake sujada daga ainihin wato wuta ta ci wannan gaban to shine al-Imam Nawawi yake cewa zahiru hadha zahirin wannan hadisi annan nara la ta'kulu jami'a a'dha'i sujudi sab'a wuta ba ta iya ƙona gabobin nan guda bakwai da muka karanta cewa da su ake sujada an tuna su ko allati yasjudu al-insanu alaiha wanda mutum yake yin sujada akan su وهكذا قاله بعض العلماء وانكره القاضي عياض رحمه الله وقال haka wasu malamai ma suke wannan fassara amma malam alqadi iyab ne littafin ashafa kun san shi ma yayi sharhin alima a sahih muslim an fahimta ko shi da yazo sharhin hadisin sai yace wal da bi athari sujud yace a'a shi baya ganin duka gabobin ne guda bakwai hadisin ke cewa abinda ake nufi da athari sujud a cikin wannan hadisin sai yace al jabhatu khassatun goshi kawai ake nufi iya goshi da kake zungura ƙasa da shi shine ba zai kone ba jama'a an gane wannan da ke ko wal na malam nasiruddin albani sai zai yi alƙalanci tsakanin su tsakanin fassarar nawawi da wasu malamai da kuma wannan fassara na al'imamu qadi sai ce amma fassarar da za ta fi dacewa a ɗauka al'awwal shine fassarar farko tunda ai ba iya goshin ne yake sujada ba ko mun ji cewa sujada ana yi ne akan gabobi guda bakwai kuma anan sai annabi ya ce gurabun sujada an fahimta ko to ina ne gurbin sujada ai ba iya goshi ba da tafukan hannaye da gwiwa da sauransu an fahimta ko da aka malam nasu bin ce fassarar farko shine za a fi zaba fa in kila idan da mai magana zai ce fa ka zakara muslimu ba'd hadha marfu'an ai imam muslim ya ambaci wannan a wani hadisi inda yake cewa inna qauman lalle wasu mutane yukhrijuna minan nari yahtariquna fiha za a fitar da su daga cikin wuta bayan sun kone kurmut. illa da ratin wujuri sai fa iya kewayen fuska akwai hadisin da ya zo da wannan lafazin sai malam nasu da yana bani ce to in ka ce za ka yi hujja da wannan hadisin ga jawabi fal jawabu anna ha'ula'il qawm muhaffisuna min jumlatil kharijina min an-nari bi annahu la yaslimu minhum min an-nar illa ratin wujud ai wannan ba wai ana nufin dukkan waɗanda za a fitar daga wuta ba ne wasu ne daga cikin waɗanda za a fitar su iya fuskan ne wuta ba zai kona ba ina fata an gane kaga hadisin kenan kowanne na magana akai abu ne daban jama'a an gane wannan ke ko wa amma ghayruhum amma waɗanda ba waɗannan ba fa yaslimu jami'a ba sujudi minhu su gabobin su jarin su duka suna iya kubuta jama'a an fahimta amalan bi umumi hadal alhadith idan aka yi aiki da umumi wannan hadisi fa hadha alhadithu amun wa dhalika khas kaga wannan hadisin da yake maganan gurabu sai ya zama am wannan kuma da yake iya kewayen fuska sai ya zama khas to a ka'ida na malaman usul cewa suke yu'malu bil am illa ma khassa ana yin aiki ne da hadisi am da shi ake hukunta khas sai fa inda aka samu khas wanda an yi wato za a tsaya iya shi khas din sai ce wallahu alam Allah shine mafi sani to bari mu koma sama da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa yakhrujuna minan na waɗannan bayan Allah sai a fitar da su daga wuta fa kullu ibnu adama ta'kuluhu na dan adam duk da ya shiga wuta to sai wuta ya kona ko ina a jikin shi illa asarar sujudi banda gurabun sujuda gurbin da yake shi shine kaɗai ba zai kone ba Allah ka tsare mu daga wuta to daga nan sai malam nasu bin labari sai wannan ta'aliki da muka ishara a sai ce wa fi a cikin wannan hadisin anna usatal musallina yana ishara akan cewa lallai masallata amma masu sako la yakhluduna ko da sun shiga wuta to ba za su dawama wuta ba wa kadhalika law kana muwahhidu tarikan lissalati kaslan to amma inda malamai suka ƙara tattaunawa shine to shi kuma wannan ya musulunta ya yi imani da Allah to amma shi sallan ne ma yake wasa da shi baya salla. amma fa musulmi ne to ina hukuncin shi shi kuma shi zai dawwama wuta ko shi ma ba zai dawwama ba wasu malamai suka ce to shi tunda baya salla ne to shi zai dawwama wuta saboda ga hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ahadu alladhi bainana wa baina al-kufr tarku salah abin da yake tsakanin mu da waɗanda suke kafirai shine barin sallah da haka man taraka salah faqad kafara duk wanda ya bar sallah ya kafurta to sai wasu malamai suka ce da haka shi wannan hukuncin hukuncin kafirai kaga ba batun cewa zai fita wasu malamai kuma suka ce a'a aslul imani yana nan laifin sallan nan da baya yi shi ma laifi ne daga cikin laifuka da haka ko da zai wahala ya jima a wuta amma shi ma ba zai dawoma ba musamman muka dauki wancan hadisi da muka ishara zai iya goyon bayan ra'ayin waɗannan malaman wala Allah irin su ne an zo daga ƙarshe da Allah zai cece su ɗin nan ko wanda ba a ga wani aikin alkhairi ko ɗaya ba amma kuma ba shirka to shi zai shiga ceton ɗan last batch kenan ko <laughs> Allah ka mai mu daga last batch ya ce saha zalika wannan shine magana da ya inganta in kana son ka ga inda ya tattauna wannan son zuri sahiha ka ɗauki littafin shi silsilatu a hadisi sahiha a lamba hadisi na dubu uku da hamsin da ku mujallabi na yi wato na bakwai kenan insha Allah to wannan shine karshen wannan hadisin sai malam Nasiruddin Albani ya ce huwa wannan gaban da kuka ji muka karanta qit'atun min hadisin tawil wani yanki ne na wani hadisi mai tsawo fil ba'si wa shafa'a wanda ya zo a babin tayar da halittu da Allah zai yi da kuma ceto da Allah zai ba wasu bayinsa yarwihi abu hurairah radiyallahu anhu sahabinmu madugun hadisi abu huraira abdurrahman bin Sakhar ad-dawsi shi ya fi ruwaito wannan hadisin sai ce la ba'sa min an hu bi tuli a daidai wannan gabar nan hashiya muke karatu da haka ba za ku ganshi a naku ba yace ba laifi bari mu kwararo mana wannan hadisin saboda fa'idin da yake ciki duk da tsawon hadisin da haka jama'a sai a saurara kowa ya ji hadisin nan da kyau za mu yi kokari gwargwadon hali mu takaita hadisin kuma iya inda ya samu mu fitar da fa'ida insha Allah a karkashin shi malam yace qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace a Abu Hurairah afwan da yake bamu labari yace innan nasa qalu wata rana wasu tarin sahabbai sai suka zo suka ce wa manzon Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah hal nara rabbuna yawmal kiyama. hal nara rabbana yawmal qiyama za mu ga ubangijinmu ranar tashi alkiyama wane mutum wato sahabbai su gata ya yi musu yawa da manzon Allah suka rayu da shi suke tafiye-tafiye yaƙi ma yana tsakiyarsa suka je suka yi sun zauna tare da manzan Allah sun ci abinci sun saurari bayanai daga bakin manzan Allah zuwa kunninsu kai tsaye sallah a bayan shi suke yi da haka su kawai abin da yake raba sai wanzu Allah shine kwanciya da kuma sai da ya shiga cikin iyalansa da haka su yanzu kamar irin mu yadda in muka tashi a da sai mu ce Allah ka sa mu ga manzon Allah to su yanzu suna sun riga rayu da shi ne ma nasu buri yanzu shine ganin Allah <laughs> Allah ya da ba a gane shine suka yi manzon Allah tambaya cewa ya ma'aikin Allah shin zai yi mu ga ubangijin mu ranar alkiyama kuwa kala sai annabi ya gyara zama ya musu karatu yace hal tumaruna fil qamari lailatal badri laysa dunahu sahabu shin kuna turereniya idan aka ce yau daren sha hudu ko sha biyar irin wannan daren da muke ciki yanzu da za mu fita waje kowa in muka fita waje kare ka daga kai ka kalli wata ya gama cika a sama ko shin akwai wani wanda zai tare masa ganin wata da gulan shi ka ce wani da Allah gulanka ka ya kare mu kuna turereniya in kowa zai ga wata kowa daga inda kake a tsaye ne a kwance ne a zaune ne kana daga kai haka kawai zaka kawata haka ne ko to sai manzon Allah ya musu wannan kwatancin yace kuna turereniya idan aka ce wata ya cika a sama daren sha uku sha hudu sha biyar kalu sai suka ce la ya rasulallah a ah, ina waye zai tare wa wani bayan kowa zai gan shi at is convenient cikin natsuwa ba takura qala ne da yace fa hal tumaruna fi shamsi laysa dunaha sahabu to shin kuna tara juna idan aka ce ga rana a sama a lokacin da bai yi wannan zafin da mutane ba za su iya haɗa ido hudu da shi ba sadda rana yi wannan lauɗin nan babu wani hadari babu gajimari ba komai da ya tare shi kuna wahala wajen ganin shi qalu la sai suka ce a'a ya rasulullah ya ma'aikin Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa innakum tarawnahu kadhalik irin yadda kowa zai ga wata cikin nishadi ba tare da wani ya takura wani ba ko to ranar tashin alkiyama ku kwantar da hankalinku haka kowa zai ga Allah cikin nishadi a nan wasu batattu sai suke yi wa ahlus sunna sharri wai ahlu sunna sun ruwaito hadisi suna kwatanta Allah da wata da rana yan tsakani da Allah ga duk wanda yake da hankali kuma yake da adalci nan Allah aka kwatanta da wata da rana ko ko yanayin ganin annabi ya kwatanta musu da cewa yanayin hakan ne za a ga Allah shine malamai suka ce abinda aka shabbaha tashbihu ar-ru'ya bir-ru'ya ne وليس في باب التشبيه المرئي بالمرئي ba wai abin da za a ganin ake kwatantawa ba yanayin ganin ko ya fahimta ko da haka amma ka ji wani yayi wa ahlus sunna sharri gobe ka yadda hadisi yake babu ainihi wato wani iskali akan hadisi to annabi sai ya ci gaba da bayani sai ya ce fa yaqulu idan aka tashi fa innakum tarawnahu kadhalik haka za ku ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yuhsharun nasu yawmal qiyamah za a tayar da mutane a ranar tashin alkiyama fa yaqulu sai a ce musu man kana ya'budu shay'an falyattabi aw falyatba la hawla wala quwwata illa billah kun sai ranar tashin alkiyama ba kawai za a tsaya ana ɓata wa mala'iku lokaci bane balantana Allah ubangijin halitta da haka ana tashi bayan Allah ya gama wannan fushi da zai yi wanda bai taɓa irin shi ba kuma ba zai sake irin shi ba kowa ya gama koɗuwa a cikin tsayuwa da tsananin rana ga zaɓi ga ainihin wato duhu ga yanayin ba daɗi ba shi sa annabawa da kansa a wannan ranar su shine Allahumma sallin sallin Allah ka yafe mana ka yi a Allah wannan tsayuwa za a yi shi tsayuwan da ba a taɓa yin irin shi ba idan aka gama wannan wahalan daga ƙarshe aka kai aka komo manzan Allah ya zo ya neman ba duniya kaf ceto na farko da manzan Allah zai fara yi kenan annabi zai nemi ceton Allah ya zo ya yi hisabi ya yi haƙuri ya ma gaya wa kowa matsayin shi kowa ya san ɗan ina ne shi sai Allah ya huce sai ya zo ya wannan hisabin to in aka tashi fa in za a yi kai tsaye umarni fa ba a fara badawa za a ce ba wanda za a bata wa lokaci a nan duk abin da ka wa a duniyan nan to ka neme shi kawai ka ji shi umarnin farko kenan duk abin da ka wa neme shi ka ji shi la haula wala quwwata illa billah manzo Allah yake a lokacin ne zaka ga yadda ake gudun fanfalake da bahaushe ke cewa me zai kawo wannan gudun fanfalake duk wani dodo da aka bauta wa a duniyan nan duk wani munafiki da ya ce shi Allah ne ya yadda aka bauta mishi yana jin wannan umarnin matsayacin sai ya fita a guje dan ya san za a nemo shi to amma dandanan alkiyama ne duk gudun da zai je ba inda zai je fa aina tazhabu ina zai guje je ba inda zai guje je sai wutan jahannama da haka yana waigawa baya sai ga waɗanda ya batar suka bauta mishi sun taso mishi suna bin shi da aka sai kama guduwa tun daga iblis har aljani har ainihin wato waliyan karya da shaidanu da gumaka da komai shine sai Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam daga nan kawai sai su allolin su ta antayawa cikin wuta majiyar su ma ji sai su ji su da haka za a gama da waɗannan fostek kenan kuma an gane wannan da ke ko har sai a zo ga waɗanda suka bauta wa rana da wata su sai sai ai su ga waɗanda suka bauta wa kuma su ba tafi ba da haka suna tare da su nan da nan Allah zai umarni ya ce da ranar da watan su ma ya wuta da su tashin alkiyama fa ba wasa ba haka manzo Allah ya ce rana da wata wallahi su ma sai a cilla su wuta kaga su da suka bauta musu ke aha an tauna tsakuwa ne dan a ba a yatsu dama shi rana da wata nan ne asalin shi sai aka maida shi inda ya fito to ku da kuka bauta musu ku bi su can sai ku je ku karba abin da ake karba a wajen daga nan za a sallame su ma haka za a yi ta sallaman mutane annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa minhum man yattabi'u shams kun gani ko daga ciki akwai waɗanda za su bi rana a guje wa minhum man yattabi al-qamara akwai waɗanda za su bi wata a guje wa minhum man yattabi al-tawaghi akwai waɗanda za su bi ɗagutu waɗannan shaidanu masu idanu kuru-kuru da suka yi ta cewa ku bauta musu duk sai su ji su a guje manzo Allah yake idan aka gama da waɗannan wa tabqa hadhihi al-umma sai ta rage wannan al'umma tawa al'umman manzon Allah su kuma wannan al'umman abin da zai wanzar da su shine saboda a zahiri su suna cewa Allah suka bautawa har da yahudawa da nasara duk ba suna cewa Allah suke bauta ba da haka sai su tsaya su ma suna jiran nasa abin bauta manzo Allah yake fi munafiquha su tsaya tare da munafikan cikin su duk za su tsaya su ba za su je ko ina ba fa fayaqulu ana tsaye din nan kowa na ta kallo ne next line of action sai Allah ya zo mana sai ya zo ma wannan al'umman fa ya kulu sai ce ana rabbukum to kuma ni ne ku. fa ya kuluna gabaki ɗaya sai su ce haza makanuna hatta ya atina rabbuna mu dai muna nan tsaye muna jiran mu ga ubangijinmu mu bi shi mu ma to inda gizo ke saka shi ne sai Allah ya ce musu a sai su ce ja a rabbuna arafna ai mu ma ubangijin mu yazo za mu gane shi su waɗancan da aka sassallama kasa ai kowa ya san me ya bautawa to mu kuma da muka bautawa Allah mun taɓa ganin Allah ne ba mu taɓa ganin shi ba da haka da Allah ya zo ya zo mana a sifar da ba mu sani ba shi yasa sai mu ce a'a muna nan dai a tsaye har sai Allah mu ya zo in Allah mu ya zo za mu gane shi sai Allah ya ce to ta yaya za ku gane shi to daga nan ne inda tauhidi zai yi aiki ranar tashin ba? tauhidi da ake ta karantarwa dinnan a duniya ko har wasu suke cewa wai an matsa wa mutane ba ana karantar da tauhidin al-asma wa sifat ba to a nan ne za ku ji sifofin da ake ta karantarwa sai ya bayyana da waɗannan sifofin za mu gane Allah kuma an gane wannan da kyau ko da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, fa ya'tihimullahu fa sai Allah ya sake bayyana da wasu sifofi daga cikin sifofin da ya sanar da mu a cikin alkur'ani manzan Allah kuma ya karantar da su sai Allah ya ƙara cewa ana rabbukum to ni ne ubangijinku fayakuluna baki ɗaya wannan al'umma sai su ce an ta rabbuna haka al'amarin yake kai ne ubangijin shi kenan sai ya ce to ku taho gare ni idan suka kamo hanya fayudrabu as-siratu baina zaharanai jahannam sai a shimfida gada wanda ake kira sirati akan wutan jahannama domin daga inda za a taho zuwa inda za a tsallaka ramin wutan jahannama ne to ta wannan ramin ne kuma kaɗai za a iya wucewa to kuma ba zai yi mutum ya ce ya iya tsalle zai tsallake shi ba dole sai dai ka bi ta kan gada shine sai a shimfiɗa sirati siratin shine kaji manzon Allah ya sifanta sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce gada ne mai santsi ya fi wato santsi na majina idan yana kan tayi ya fi shi santsi sannan kuma siririya ce wadda gashin kai ya fi ta kauri la haula wala quwwata illa ka duba gashin kai ba kai wannan ko irin igiyar sojojin na aka ja daga nan zuwa can yaya ballan sana a ce gashin kai sannan ba iya sirantakan ba ga kaifi kaman takobi ya fi reza kaifi da aka wucewa kan kan shi ma bala'i ne sannan ba garanti in ma ka taka za ka tabbata zai zamiyar da kai sannan kuma ga shi siriri kuma annabi ya ce baki ne kirin kan duhun wutan jahannama sai a ce an sa gada kawai kowa ya wuce waye gala da haka za ka ga ana ta jajjefa kafa kowa ne neman ina yake yawan ana fahimta ko amma bayan Allah mutanen kirki manzo Allah ya ce wallahi wuce wanda za su yi kaman walkiya wani zai wuce sai ya kai aljanna sai rinka cewa waye ina sirabin da aka ce ni sai ai ka tsallake ni saboda kai na gari ne ba haka muke fata insha Allah manzo Allah ya ce wa minhum mukhardalu wani kuma akai zai gama can azaban shi zai gano siratin zai taka amma kuma kafin ya kai Allah kaɗai san shekarun da zai yi akan gada ga wuta na babba kashe ta kasa daga cikin wutan jahannama annabi yake kuma akwai wasu kallu wasu sarkoki ne kujiya wanda su kuma aikin su yawo suke ta kan gadar suna kai fafka da zaran sun ji an hau kan gadar kawai sai wani kujiya sai ya kai cafka duk wanda ya cafko kasa ne da shi ta Allah ya iya tattalin bala'i shi yasa shi da kanshi yake cewa wa yuhadhirukumullahu nafsa Allah na tsoratar da kukansa amma saboda jahilcin ɗan adam wasa muke mai da al'amarin Allah Allah ka rufa mana asiri manzo Allah yace sai a dora sirati akan wutan jahannama fa akunu awwala man yajuza min ar-rusuli bi ummati kaji darajar manzon Allah da al'ummansa manzo Allah yace ni ne na farkon wanda zai fara wucewa ta kan gadar da ni da al'ummata akan gadan da Allah ya bamu labari kenan cewa hasken mutane zai ainihin taya su haska wannan gada amma munafukai kun san ce akwai munafukai cikin da ko suna zuwa suna hawa kan siradin su sai hasken su ya dauke gaba daya shine sai su rinka ganin hasken masu imani a gaba suna ce yau mai eh, ne ya kulu almuhajirin ladina amanu unzuruna nakta bismin nurikum da Allah ku dan jira mu mana mu dosani hasken ku mu tsallaka sai su a ah, ai wannan hasken ba a nan ake ranta ko a dosani na wani ba irji wara a kun ni su nura ku koma baya kun baro naku a baya ne sakar karu sai su ɗauka baya baya ake nufi sun manta duniya ake nufi <laughs> shine sai su waiga baya suna waigawa fa duriba bainahum bisurin lahu bab kawai sai a sa wani katanga sai a dace tsakaninsu batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab ciki rahama ne muminai inda muke kenan insha Allah su kuma nan bala'in azaba ne zai ainihin wato riske sa ciki Allah ka tsare ni to a daidai wannan yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni da al'umma ta mu za mu za mu fara wucewa ta kan sirafin wala yatakallamu yawma idin ahadun illa rusul wallahi ranar tashin alkiyama ba wanda ya isa ya yi magana in ba manzan Allah ba manzanni ne kadai suke iya yin magana saboda matsayinsu su ma din kuma barkaji in za su yi magana me suka isa su ce manzo Allah ce wa kalamun rusuli yawma idin Allahumma sallim sallim iya maganar da su ma za su yi kenan a wannan ranar cewa suke Allah ka rufa mana asiri Allah ka sassauta Allah ka yi haƙuri Allah ka sa mu sha lafiya su ma iya maganar su kenan amma wani maganan wai wani ya ce muku wai ku taho ya sa ku aljihun malam-malam haba jama'a haba jama'a ko ya ake wasa da hankalin masu hankali ne kuma wai ka ga mutum wai ya ɗauki wannan karatun madadin ku ce tun a nan duniya ya zo da malam-malam din ya fara gwadawa ya sassaka ku ku tabbatar za ku iya shiga wani tela zai dinka wani malam-malam da wani zai zuba mutane in ba in ba sakarci ba ana maganar tashin alkiyama Allah ya kyauta kaji manzanni abinda suke faɗi a ranar shine Allahumma sallim sallim Allah sassauci sassauci ya Allah wa fi jahannama kalali kun ga magana da muke yi manzo Allah yace a cikin wutan jahannama wasu ƙugiyoyi ne masu tasowa suna fafkan duk wanda ya wuce ta saman siratin ga kaifi ga kuma ƙarfi ma'ana kamar a sa wani takobi ne a cizge ciyayi ya kake ganin ake kwashe ciyawa wasu wasu kunan ba da kauye suka zo ba ba su iya ko wanda ya zo da kauye shi zai fahimci karatun nan idan mutum ya zai zai zai cultivating ciyayin nan ko in ya sa haka ya kwashe ya kake ganin suke zurewa to haka kugiyoyin nan fa suke tasowa su hau kan sarati duk wanda suka kama kafkan shi za su masu imani ne kawai Allah zai sa su iya skating amma duk wani kafiri duk wani munafiki wallahi sai sun fafke shi annabi yace akwai kalali mitlu shauki sa'ada wannan kugiyan kamar yadda ka ga wani kaya ko wata kaya da ake kira shauku sa'ada abinda za a iya kwatanta muku da shi kamar a ce muku kayan magariya ka san bishiyar magariya akwai wanda zai iya zuwa ya ci ganye a jikin magariya ya ce wata kaya bata soke shi ba zai yi wahala to haka waɗannan ƙayoyin suke da naci ga kaifi ga bakinsa a lankwashe nema kawai suke fafi mutum haka annabi yake ƙugiyoyin da ke tasowa daga wutar jahannama manzo Allah ke ghaira annahu la ya'lamu qadra izamiha ha illallah sai dai wannan ƙugiyar ba wanda ya san girman shi wallahi sai Allah Allah tsare ne. qalu daga nan ne fa sai sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake hal ra'aytum shaukat sa'adan kun dai fahimci wannan kaya na sa'adan din kuwa qalu na'am sai ce lalle mun fahimta ya manzon Allah annabi yace fa innaha mithla shauki sa'adan wallahi haka wannan kugiyan yake kama an yi wato kayar sa'adan ghaira annahu la ya'lamu qadra izamiha illa Allah sai dai ba wanda ya san girman wannan sai Allah tahtafu an-nasu bi a'malihim ko kuma tahsafun nasa bi amalihi zai rinka cafko mutane ne gwargwaron aikinsu. da haka wani idan shi iya laifin shi akan gadon zai gama shan azaban to in ya kwaso sai ya cire kamafin kawai da haka da rarrafe zai tsallake gadon, in ya so in ya tsallake Allah ya kera mushi wasu kafafun amma da ya yanke nashi a wutar wani zai cire mai hannu daya wani rabin fuskan zai kwashe kai la haula wala quwwata illa billah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gwargwadon ayyuka da laifi gurgudan yadda wannan kugiyar zai tafafkan mutane minhum man yabqa bi amali kun gani ko wani duk da wahalan da zai sha amma dai yana kan gada sai yayi kamar zai zame sai ya kara makalkalewa a haka dai zai gama shan wahala har ya tsallake wa minhum man yakhardal thumma yanju akwai wanda kuma in ya fafke su kawai kasa zai da su wuta akwai wanda zai ta rarrake ni amma dai daga karshe zai sha da ƙyar hatta idza arada Allah rahmata man arada min ahli nar har Allah madaukakin sarki in ya ga dama waɗanda zai tseratar da su daga mutanen wuta sai dige dige dige dige sai sai alhadisi wa tamami nan an yanke mana hadisin yace je ka karanta sauran saboda akwai inda yake son ya kai mu har yanzu to kuma gashi mu ma yana nuna mana lokaci yayi kuma an gane wannan da kyau ko ina ganin uwa masu albarka za mu yi hakuri Allah ya kai mu darasi na gaba za mu zo mu karanta mana sauran hadisin insha Allah kun dai ji yadda al'amari zai kasance ko to kaje in ba ana tuna ma mutane irin waɗannan ba to muna muna sakaci zan ce ko mantuwa mantuwan na yi mana yawa gara mu ɗan rinka tuna mana muna dawowa mu. Allah Ubangiji ka zafarta mana zunubanmu, Allah ka samu tsira, wato da rahmanka a ranar gobe alkiyama. Allah ka cika mana haskenmu, rabbana atmin lana nurana ko waghfir lana kuma ka gafarta mana innaka antal ghafur rahim wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu